Assalamu alaikum wa rahmatullah bidiyon mu na yau zamu nuna yadda ake yanka mermaid scale Mame kala kala ne akwai wanda ake kira da fish tail akwai kuma normal wanda ake yin sa sannan a sa masa wanda ake kira da fish tail shi ana yanka shi ne tun a gurin yankan ake fitar da wato fish tail din wato shine wannan jela ta baya kenan sannan shi kuma mamet wanda muke magana a kansa yanzu shine wanda ake yankan fule a saka masa daga baya akan yi 6 pieces akan yi 8 pieces kawai yanda abin yake ana yankar wato fule sai a saka daga baya wanda shi za mu yi yanzu kai tsaye ku biyo mu a cikin bidiyon wannan ita ce a tamfar da zan amfani da ita na ninka ta ninki biyu tsayin mai rigar tsayin mai siket ɗin inci 41 ne saboda haka zan ƙara inci uku sai zama 44 saboda haka gashi na ƙara ninka shi zai zama hudu shi wannan da na ɗauko za ku ga bai kai na ƙasan ba guda biyun da suke ƙasa su buɗaɗɗun su ne wato gurin zip wato zifa allowance a nan ake saka zip shi kuma na saman idan mun yanka shi ne zai zo a gaban siket din ana fitar da inci ɗaya da rabi ko kuma inci biyu wato zip allowance din kenan gashi na ninka ninki hudu kamar yadda kuke gani kai tsaye zan saka sama inci biyar inci biyar sai kuma tsayin nan zan saka inci goma sha tara nan kuma zan saka inci biyar inci biyar inci sha tara inci biyar idan gajeriya ce zaka saka inci goma sha takwas ne maimakon sha tara da zaka saka idan doguwa ce sannan zan dawo nan ƙasa shi kuma zan saka inci goma inci goma zan saka saboda haka zan jawo shi zuwa gurin da na shaidar wato zan jawo shi zuwa gurin da na saka inci goma sha taran nan kai tsaye abin da zan yanzu zan yanke shi wannan awu ne na wato doguwa kuma mara jiki sosai idan wacce za ka yanka tana da jiki ko tana da ƙiba kenan akwai yiwuwar za ka iya ƙarawa daga yanayin awun da na yi gashi ina yanke shi gashi na kammala yankewa saboda haka abu da na gaba abin da zan yi shine zan juya shi sama zai dawo ƙasa kamar yadda kuke gani zan fitar da side by side na sketch ɗin wato gefe da gefe na sketch ɗin guda hudu na inci hudu zan saka amma kafin saka zan fara jan nan gurin zan saka inci goma sha tara shi ma daga nan sha tara ne wato shaf ɗinsa zai fara budewa shine ɗazu ne magana ana sa sha takwas idan gajeriya ce nan zan saka inci hudu nan kuma zan sa inci biyar shine zan jawo shi wato sai na samar da hips din sketch din inci biyar na inci bakwai na inci hudu ga shi kamar yadda kuke gani zan buɗe shi zai taho nan zuwa kasa zai taho straight kenan zuwa ƙasa sannan zan koma ɗaya ɓarin shi ma zan jawo shi zai taho shi ma zuwa gurin hips nan kamar yadda kuke gani ga shi mun zana side by side wato na skate ɗin kenan kai tsaye shi ma zan sa almakashi zan yanke shi kamar yadda za ku gani kada ku manta idan wannan shine shigowarka wannan channel na farko kar ka manta da liking kar ka manta da subscribe da kuma share ta yadda kowa zai amfana a yi mana shaɗinsa zuwa facebook whatsapp instagram da sauran social media ta yadda kowa zai amfana muna godiya sosai da kulawarku shi kamar yadda kuke gani na cire guda hudu gefe da gefe waɗanda hips yake a jikinsu Ga shi na cire shi sannan abu na gaba abin da zan yanzu shine ga da yadda siket ɗin ya kasance saboda haka abin da zan yanzu shine zan ware wanda nake so zan saka wannan flay ɗin a bayan wato wanda yake a buɗe na bayan kenan wannan gaban siket ɗin ne saboda haka zan ajiye shi a gefe ba da shi zan amfani ba wannan rababbun guda biyu wanda na ce shine zifa allowance yake a jikinsa daga nan zan saka kamar inci goma sha shida kamar yadda kuke gani saboda haka a nan ne zan samar da gurin da za a saka plate ɗin kenan kamar yadda kuke gani ga irin shaf ɗin da na yi masa in ka ga dama za ka iya rage shi daga wannan faɗin shaf ɗin da na ɗiba kai tsaye zan yanke shi kamar yadda kuke gani gashi na cire shi ga yadda zai kasance idan ka buɗe shi abin da zan yanzu shine inci talatin ne saboda haka abin da zan yanzu shine zan je zan ɗauko wato pieces ɗin da zan yanki shi fillet ɗin kenan wanda zan ɗora a bayan sketch ɗin wanda na ce su ne rababbin nan wanda muka cire shaf ɗin yanzu saboda haka yanzu abin da zan yi zan fitar da fillet ɗin saboda haka wannan shine mermaid scale da muka yi magana wanda ake sa mai file akwai fishtail wanda yake akwai fitted gown akwai straight gown fishtail kuma insha Allah za mu yi shi nan gurin inci 32 na saka inci 32 har zuwa ƙarshe saboda haka zan yanke shi inci 32 na saka ga yadda ya kasance fle ɗin idan ka ɗora shi a jikin skates. haka zai kasance saboda haka wannan mai fle ne akwai fishtail straight gown akwai skirt fishtail wanda na ce ana yanka shi ne ana samar da wato jelan ne tun a gurin yanka wanda ba fle ake dora ba shi ma Allah ya kuna biye da mu a wannan YouTube channel mu kawo muku yadda ake yanka straight gown din da kuma skate din wannan shine skate din mu muna godiya sosai da kulawarku sai mun hada a wani sabon bidiyon mun gode mun gode